wuga benu na anu ga ga wa na benu wuga je so lugwa gwa ko fi e na so ko wala taqtulu anfusakum rahima manga to na wa yin kana juruhu etina da be da na jita imama la ya tadarrabu yan do ajiwa bil masin ga fi ba ne fina masa fawukahu bilimai wakafa walimasu ani tayammumi mane nanayo amupa agahun laye gwa ikọ olóòfin bàgá ké gwa ne nana wọ́n jìbà ne fìfin náà òun láyé gwa ikọ na bandage náà kẹ́yìn wọn alápàbà náà ànánà fífin náà dà kíni nana mema ko na wa ga wa to nu ke wuce nu amma ga nu ga lo ni ya ba ne tinda na na ma manga waya juzu tayammumu mimma ala wuje ila har sai ne da to ga ji taimama na uge na waya ji taimama be don don na kembu ke na. sun no mai kinna min turabi jikana yo wa sab'ati jikana yesa yo wara muli kuma wara muli gunjiyo jikana gunjiyo wa gari kondo cin gutatan na ezuyo edoyo wajita imama bo lankpayo takuyo wajita imama bo jikana esayo jikana gunjiyo wajita imama bo rumbayo wajita imama bo erwayo wajita imama bo nga manga waya juzu atayammumu bima ala wajhil ardi min turabi wa sabhati wa waji taimama bai jikane tora bi ba bɔ na wula yi e rɔ wula jikana wula yi e zu wula yi e gun wula yi do to san jikana yi san yi ga san na to fiyan yi la lu ni na kendo yi jɛ alula bɛ ni wɔn ta eti kin yi san wɔni ya tiga kin yi san o tiga bɛ a dugu jɛ alagwa ki o ji taimama. man ga haza wa sahihu na ga ga min kaulail wala ma min ga kuma na man shiga na bo so ko ga fata yamma mu sa'idan e tayyiba e ji e lawo ipe kinkin mo ikin e na ililicina wa kana sallallahu alaihi wa sallam wa sahabu idza adarakatihum salatu salla ga be to abandon da na ga da na tayammamu aje sallaji aja taimama ne bil ardi na yusalluna alayha kin bana ji sallah ci be tswana kin wuci ga ba aja lagwa ke ji taimama ce ji sallah man ga bayani dana alal iktisari kenno waya ji taimama jina yi mu mai an yadriba turaba bi ya dayi wala ya gwagu baba wala pekin e mufar mufarrija tayni asabi'a wala ya gwagu wala jojo gabe doji summa ya musau wajahu taimama ji cucu fin fuskau bi batin asabi'i bi gwada wato gbakon gwagwala juji bi gbakon gwada yan goyi waya musau kafai wuce fin wato gwada eh, eh, ugu baba eh, bera hatayi be gwada ugu baba wa wa yu amimu liwaja wala fuska kpata gumi be fifi na wọn fi wọn nga baba amda da ce ci o fi ama wali kafaini umu la ya gwa baba fi be belimasi be fifi wa yin masa bi darbataini abeke ngala wala kekin zuguba na ihdahuma egwanu kan la kekin na yamsau biya wajahu fuska wa fidiyoyin kawai yau wasani awon gada zubace la pakin mawuci gan egwa zuguba wa la paki yau to wa wa nga tun ga fi guba da wona egwanu kan la pakin na nga wuce fi fuskau na wunga bai la pakin ya ci na yamsau bi a badanahu wunga wuce fi egwaci gbun man ga jaza oge lakin si eh, lakin na sifata li'ula tiliwa iya liwa da ta na nabi kendo yi kayan gale na wuce gage gan waya waya butulu tayammumu

nga yi bi mun jeba til gusin yen don don ajun lanu fuji wajibi ta tiya musulmi ona nya uci gaba di umata mama jibe do te mama yi min janabatin wa haini wa nifasi li anna le badala la u hukumu alimu badali wa ibtulu tayammumu aga ganyen na ga la yana ga la etunni ga alodauna manga taimama ma e bayan bayano alal iktisari waga taimama ji wa walaujin sallah ya ya ma na ma'ana waga taimama ji wa masabiya wala taimama wucin lokacin zuru wa malobandon da nugun walon na elobe alulai na wo ebe na alula agwagwa alula bandon da na alula agadi da onye walo wannan ma alo ya na wolo ba ga obe taimama amma ya ga nna su so ciwo yana tula ya ga mazabi ibo kin babun nauna oga jalula ba na ji sallah na ba ga wa ji ba ga wa ji sallah amma shari'a ji wala taimama o na wanda ji sallah masallaci na ji wani mai dondo ne yi alula ne taimama ji wani gebe dondo ne ge alula amma diga dole o ba na waga di taimama shi na ba gaba wa ji sallah sha ken do ba ge di taimama ji sallah na ti ga to ina ge to a di taimama ji sallah ken do ba ge di taimama agwagwa ya jana ba na a ti ga to ina ge to a di taimama agwagwa ya ga gi mato ya alada na ba kuma la de no na wa na ko mo anu fu ọfụ wa nu di ani ama na ọla e fu anu e la la agwagwa ya nuwa ebo ya tuna ga alo na alawa di alo ada lokaci a ga lugwa lokaci ya tuna alo be taimama yana agwaga me nuwa be do na agwaga ma a ci aga ci aga be de nuwa kuma ga be ji a ci aji huma ala etu labe ala etu etu lobe taimama labe ya zana ji taimama na ebe ulawun gwagwa nuwa ya janaba na wafu na ebe ulawun gwagwa ya alula na wajina. na jamani ondokun sarai uma ya gazo da ya gide na waga wo benyi bani na ube na waga wo bando cijo ne ka uku ya kan waga goken doye waga wuyi uda be na wargodo na ide ga ya tiga ta imama wa babon na wana ya allah wa gana so ko waga yi ma gani kendo wa da da ci lotu bana da